Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar talata 11 ga watan Satumba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da safina ta sada su dangi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. A yau Talata Amurkawa suke bakin cikin zagayowar ranar harin ta'addancin 11 ga watan Satumba wanda ya kashe akalla mutane dubu uku a jihohi uku na kasar. Wani harin kunar bakin wake a yau Talata a lardin nan gahar da ke gabashin kasar Afghanistan ya kashe akalla mutane 25. An ba da umarnin kwashe mutane ne da ya zama tilas a jihohi uku na Amurka a wani hasashen da masana masu hasashen yanayi suka yi akan mahaukaciyar guguwar nan da aka lakaba wa suna Florence. A shirin namu na yanzu za ku ji fashin bakin da masana harkokin tsaro a Najeriya ke ci gaba da yi game da hare-haren da mayakan Boko Haram suka kai kwanan nan akan sansanonin jami'an tsaron Najeriya. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Malam Muhammad Nasihu na jami'a birnin New York kan zagayowar ranar da aka kawo munanan hare-haren ta'addanci na Amurka a shekarun baya. Za kuma ku ji cewa datsewar wata hanya sanadiyar ɓallewar wata gada a wajen iyakar ƙasar Benin ya janyo cikas a harkokin kasuwanci a jamhuriyar Nijar. Bayan haka muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda safina ta sada su dangi ta shirya kuma za ta gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Talata Amurkawa suke bakin cikin zagayowar ranar harin ta'addancin 11 ga Satumba wanda ya kashe akalla mutane dubu uku a jihohin New York, Virginia da Pennsylvania a nan Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump yana halartar bikin zagayowar ranar 11 ga Satumba a Shanksville a jihar Pennsylvania kusa da inda jirgin saman kamfanin United mai lambar tafiya 93 ya fadi bayan da fasinjojin cikin jirgin suka kwace jirgin daga 'yan kungiyar ta'addanci Alka'ida da suka yi fashin jirgin. A ayyanawar shugaban kasar na shekara-shekara da ya ayyana 11 ga Satumba a zaman ranar kishin kasa, Trump ya ce wannan mummunar aika-aika ba ta dakushe kudurin kasar akan 'yanci ba. Shi kuma mataimakin shugaban kasa Mike Pence yana halartar bikin a ma'aikatar tsaron Amurka wato Pentagon ga iyalan waɗanda aka kashe lokacin da jirgin saman da aka yi fashin sa ya afkawa ginin. A can birnin New York kuma ɗaruruwan mutane da suka tsira da iyalansu waɗanda suka mutu da iyalan waɗanda suka mutu za su ko taru a inda tagwayen ginin cibiyar hada-hadar kasuwancin ƙasa da ƙasa take kafin jiragen saman guda biyu da aka yi fashin su su afkawa ginin. Wani harin kunar bakin wake a yau talata a London gahar da ke gabashin kasar Afghanistan ya kashe akalla mutane 25 kuma mutum 60 suka samu raunuka. Awanni da farko bom ya fashe a makarantu uku a babban birnin London Jalalaba inda akalla ya kashe yaro daya da raunata mutane da yawa kamar yadda mai magana da yawun daraktan ilimin lardin ya gaya wa murya Amurka. Wata kungiyar 'yan ta'adda da ke Afghanistan wadda ke alaka da da kungiyar isis da ake kira is khorasan da kungiyar taliban duka suna da sansanoni a nan gahar kusa da kan iyakan kasar da pakistan a yau talata an ba da umarnin kwashe mutane da ya zama tilas a jihohi uku na amurka jami'ai da masana masu hasashen yanayi sun yi kira ga jama'a da su zauna cikin shirin isowar iska mai matsanancin karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya daga mahaukaciyar guguwar da aka lakaba wa suna florence cibiyar lura da guguwa ta ƙasa ta ce tana tsammanin guguwar mai haɗe da haɗari za ta isa jihohin north carolina da south carolina a yammacin alhamis har zuwa juma'a florence tana da ƙarfin mataki na hudu da iskar da ke gudun kilomita 220 a cikin awa ɗaya masu hasashen yanayi suna tunanin za ta ƙara ƙarfi a yau talata ko gobe laraba Guguwar da ke mataki na hudu na da karfin cire rufin gidaje da ciro itatuwa daga tushensu, kawo daukewar wutar lantarki da mai da yankunan wuraren da ba za a iya zama ba a cikinsu na tsawon makonni ko watanni. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ta dangantaka tsakanin kasar Eritrea da Habasha ya ɗauki wani mataki a yau talata lokacin da kasashen biyu waɗanda a da ba su ga maciji da juna suka buɗe kan iyakar da ke su bayan shekara ashirin. Yemen Meskel, ministan labarun Eritrea, ya bayyana wannan mataki mai tarihi a shafinsa na Twitter, inda ya ce shugaba Isis Afwerki da Prime Minister Abiy Ahmad a yau suka buɗe kan iyakar Davis Sima da Bure wanda suke tsakanin ƙasashen biyu don zirga-zirgar ababen hawa. Meskel ya ƙara da cewa Afwerki da Ahmad za su gudanar da wani biki mai kama da wannan a yammacin yau Talata a bakin kan iyakar Serha Zalambesa. An buɗe wannan kan iyaka ne a lokacin bikin shiga sabuwar shekarar kasar ethiopia Kasar Zimbabwe ta kafa dokar ta ɓaci ta gaggawa a kan bullar eh, annobar cutar kwalara da ta ɓarke a Harare babban birninta bayan da mutane 20 suka mutu sakamakon wannan cuta da ake kamuwa da ita ta sanadiyar shan gurɓataccen ruwa. Ministan Lafiya Obadi Moyo ya ce fiye da mutane dubu biyu suka kamu da cutar. Gine-gine da suka rushe a birnin shi ya kawo rashin ruwan sha mai kyau wanda ya sa mazauna wajen dogara akan buɗaɗɗiyar budaddun rijiyoyi da rijiyoyin burtsatse da suka gurbata da kwatanni da najasa daga bututun da suka lalace domin samun ruwan sha fiye da mutane dubu hudu ne suka mutu dubata kuma suka jikata a barkewar cutar a shekarar 2008 Za a aje gawar tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan a cibiyar taron ƙasa da ƙasa a babban birnin Accra har zuwa ranar Alhamis a lokacin da ake sa ran binne shi. a maido gawar ne zuwa ƙasar ta Ghana inda shugaba Nana Akofo ado ya tarbi matarsa da iyalansa a filin jirgin Kotoka. wanda ya taɓa samun lambar yabo ta Nobel kuma ɗan asalin Afirka na farko da ya rike mukamin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya rasu a takwas ga watan Agusta a garin ben na ƙasar Switzerland yana da shekaru tamanin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. A 'yan kwanakin nan ana ganin dakarun Najeriya na fuskantar koma baya a fafatawar da suke yi da mayakan Boko Haram biyo bayan hare-haren da mayakan suka kai musu. To ko me ke janyo hakan? Me kuma za a iya yi don magance wannan matsalar? Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Hassan Maina kaina ya haɗa mana daga birnin tarayya Abuja. A baya bayanan dai masana tsaro na nuna damuwa bisa yadda mayakan Boko Haram ke zafafa kai farmaki a sansanonin dakarun najeriya da ke shiyar arewa maso gabashin kasar al'amarin da ke karasa tsoro ga wasu mazauna yankin Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa tsohon kwamanda ne a rundunar sojin saman kasar. Duk lokacin da yaran nan suka zauna shekara biyu shekara uku ya yi yawa dole ne a rinka canja su domin su ma waɗanda suke filin yakin nan su zo su samu iyalansu hankalinsu ya kwanta sannan wasu kuma wanda za a kawo su ma su zo su taɓa irin waɗannan abubuwa da aka yi. Matukar in ba a yi haka ba ina tabbatar maka aka bar wannan yara shekara da shekaru suna wannan wurin kuma ba a biyan su hakkin su to ina tabbatar maka za a ci gaba da samu koma baya. A makon jiya dai rahotanni sun ambato yadda Boko Haram ke ikirarin sun kwaci iko da garin gudun Bali na wani lokaci kafin dakarun gwamnati su fatattake su daga bisani. Ko a baya bayan nan ma mayakan na Boko Haram sun shayi rawar gaban hantsi a wasu garuruwa da ke shiyar arewa maso gabashin kasar. Na tambayi wani tsohon hafsa a rundunar sojin kasar Brigadier General Maharazu Tsiga ko wannan bayan nufin koma baya bane ga sojojin ba koma baya bane gorilla warfare ne waɗannan mutanen in conventional warfare ne mutanen nan suna da uniform za su hito i face you face me to za a samu sauki waɗannan mutanen an tarwatsa su ba su da wani wuri ina tabbatar maka da cewa yanda suke army suke amfani da intelligence ɗinsu wallahi tallahi in mutanen nan a wuri guda suke a haɗe suke ba za ka ƙara ganin irin wannan attack ɗin ba mun ruguza su su hito hilumina su sa uniform su ce su su ne boko haram ta nan ne za a ce soja ya gaza a cewar wani masanin tsaro malam kabiru adamu na ganin in an bi wannan hanyar to tabbas za a yi wa tufkar hanci. Ya kamata a rage nauyin da aka ɗaura ma a karfin soja. Shi yanayi na irin wannan yaƙi na sassawan wanda ke da asali da sauran ra'ayi dole ne sai an haɗa da wayansu hanyoyi wanda abinda turu ke ce ma countering violent extremism wato hanyoyi na ba na karfin soja ba wurin na farko a jawo hankalin mazauna yankunan su goyi bayan matakin da gwamnati ke ɗauka na biyu a kawar da talauci da ya katutu a nan wuraren na uku ku ilimi na addini kanshi da kuma na zamantakewa na yau da gobe wa shi ma ya zan an karfafa shi a wuraren nan. Rundunar sojan saman kasar ta hannun kakakinta Air Commander Ibi Kulle daramola ta ce jiragen yakinta samfurin Alpha Jet da F9 da ma wani karin jirgin helicopter mai bindiga. Sun gurguza karin sansanonin 'yan Boko Haram a Bukar Meram da Tumbin Allura da ke zirin yankin tafkin Chadi. Hassan Mai na kaina. muryar amurka daga abuja nigeria madalla a gaida hassan maina kaina ranar 11 ga watan satumba rana ce da ba za a ta manta da ita a amurka ba ranar da aka kawo munanan hare-haren ta'addanci a kasar shekaru 17 da suka gabata ranar da ake kira 9-11 a takaice Abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya tuntuɓi Malam Muhammad Nasihu na jami'a birnin New York akan tasirin wannan ranar ga abin da ya ce. Ai wannan fashin da aka yi na 9-11 ya canza america kwarai da gaske ya canza abubuwa da yawa garin nan. Misali. shi ne na ɗaya ya bari kamin wannan 9-11 din ya happen america musulunci shi yana ana girman musulunci kwarai garin nan kuma amerikawa suna zama musulmai suna kwarai da gaske amma tun da wannan abin ya happen wannan sai fara kawo rashin yadda ka gane ya fara kawo gwamnati suka ga musulmai sai su ce musulmai ga yadda suke to kaga wannan ya kawo sabani kwarai-kwarai ya sa har yanzu aka samu shugaba kamar trump da ya ake jinin musulmai amma before 9-11 zaman da muke yi mu musulmai nan amerika da da christian america muna zaman lafiya ba akwai dai dan rashin yadda tsakaninmu amma ba yanna yake yanzu ba to ana iya cewa wannan ya sauya ba musulman nan ba har musulman kasashen wasu kasashe da suke na musulunci ya yi tasiri a kansu kenan kake nufi eh kwarai da gaske kwarai da gaske because ai wannan abin ba ya ba mu musulman da ke nan kawai ya shafi ba ya shafi duk musulman da eh, duk duniya duka baki daya ya shafe su kuma take-taken da amerika ke yi da hurucin da suke yi game da abin eh, musulmai ba musulmai amerika kawai ba ne tun musulman duk duniya duka gabaki ɗaya ne to me za a ce ya canza game da harkokin tsaro daga wannan lokaci kawai yanzu a batun tsaro to baka misali a da in zan yi tafiya suna na Muhammad Nasiru Ali zan yi tafiya America fito ba wani damuwa amma yanzu kowane lokaci na fita na tafiya in na dawo sai an tsare ni ni fa citizen ne fa amma sai an tsare ni sai an tsare ni an ɗauki takarda na na yi wurin minti talatin wani sa'in ma awa ɗaya ina zaune back room a je a yi bincike da sauransu da'iman sai na yi gaddama da su in ce kamata ne kamin wannan lokacin su san kamar nin nan ba mugu mutum ba ne ni ba terrorist ba ne amma ya canza kaga na ɗaya kenan ya canza abubuwa kwarai da gaske kuma in ce ma wurin aiki da sauransu sunan kan sunan musulmai ne yanzu wani aiki kana neman wani aiki babban aiki haka wallahi yana kama kama muskila wurin to yanzu kana eh, ina jin kana jin akwai abin da zai iya canza wannan tunani ko kuma ya kankara wannan um, tsari na na amerika ko matsayi da ta dauka eh, sakamakon wannan ya <laughs> ya jima wallahi ya jima kwarai don shugaban nan da ke kai ba shugaba wannan zai ce zo ka zauna ni da kai mu zauna mu ga wani matsala muke da shi yana za mu iya musafanta ba ne ba irin wannan shugabanni ba ne ka gane shugaba ne da wannan in aka yi mai abu kaɗan nashi ne shi ma ya tashi ya ta faɗa abin da ya kamata mu yi munna da shi ne shi ne ba dukan amerikawa suke da wannan tunani game da musulmai ba sai ce fiye da ma rabi na aka kasa amerika fiye da rabi an um, amerika 50 more than 50 percent ina jin a mutane ne ma sun zaman lafiya kuma da yamma da sun yawanci sun san kamar musulmai duka ba haka suke ba. Malam Muhammad Nasihu kenan na jami'a birnin New York a nan Amurka. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Ɗaruruwan tireroli shaƙe da lodin kayayyaki na can yanzu haka jibge a mashigin garin Malamville na jamhuriyar Benin bayan da ruwa ya ruguza wata gada da ke kan hanyar waɗannan ƙasashen biyu lamarin da ya haddasa damuwa a wurin 'yan kasuwa abin da ya sa suka buƙaci hukumomi su tattauna da takwarorinsu na Najeriya da Burkina Faso don ganin an samar da wata hanyar. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kwararowar wani harshen ruwan kogin nesha ko kuma flav Niger da ke kewayen garin malamville na jamhuriyar benin ne ya haifar da datsewar hanyar zirga-zirga a makon jiya lamarin da ya ritsa da ɗaruruwan motocin dakon kaya da suka fito daga tashar jirgin ruwan kwatano a kan hanyar su ta zuwa nishar kamar yadda shugaban kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ketare alhaji sani shekaru garo ya bayyana min lallai wurin nan ko ruwa ne na isa suka taba bi wurin kuma babban aiki ne a zaɓe wannan wurin to da an ka tambayi tefe shi kenan suka ce su cikin kwana 45 suna iya su yi hanya suna iya su gyara gada to kwana 45 wannan sun hudu saboda suna son aiki ne kwana 45 ba shi gada da manyan motoci ke hawa yau da gobe yau da yau abin da ke gare mu wanda suka lodi mota 732 kayayyaki kasan kayan nijar kaga dai ba irin da babu akwai suminti akwai kare akwai shinkafa akwai kayayyakin da za su lalacewa kuma akwai ana ya sata wurin datsewar hanya tsakanin nishar da benin wata babbar matsala ce da ke barazana ga harkokin kasuwanci abinda ka iya janyo karanci da tsadar kaya a kasuwanni saboda haka kungiyar 'yan kasuwar import export ta shawarci hukumomi su tuntubi takwarorinsu na kasashe makwabta domin samun mafita don jiya mun yi takarda mun kai biron prime minister mun kace iko ya tashi ya gama ikon najeriya ya faɗa musu ga matsalar ta sami 'yan kasuwa na nijar kayan nijar ne gaba ɗaya a kuma na burkina in sun yadda za su ba gwamnatin nijar na soje a yi sukwata kayan sai a shigo ta kamba a mai da kayan eh, nan cikin nijar in ya zan abin an riƙe su wata ɗaya wata biyu ba su zowa kenan shi talakan nijar zai dandana kuɗi shi saboda shi ne muke kira da babban murya a gwamnatin mata Nijar da idon rahama su duba ya za a yi. Kasar Nijar da ke kewaye da kasashe ta kowace kusurwarta na amfani ne da tashoshin jiragen ruwan kasashen da ke da gaba da teku waɗanda suka hada da tashar Kwatano da Lome da Accra don sauke hajojin da 'yan kasuwarta suka yi oda daga nafiyoyi daban-daban kafin daga bisani su iso gida ta hanyar motoci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji tuntubar da muka yi ma jami'an kwastam inda muka yi magana da jami'insu na hudda da jama'a A kan koken da manoman tumatir suka yi a kansu wanda makonnin da suka wuce muka kawo muku inda jami'in ya bayyana mana matsayar kwastam akan wannan koke da suka yi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? sunana joseph ata uh, deputy controller na customs daniel huda da jama'a eh to da kwai wani koke da uh, manoman tumatir suka yi wanda har suka kira manema labarai akan cewa mm. hukumar custom da nafdac sun ja masa asarar eh, biliyoyin kuɗi wanda har ya kai biliyan goma <laughs> to kuna sane da wannan koke da suka yi to koke ne dai muna sane da wannan kuma mun ji ko da da zuma wani wata yar eh, jarida ta kira ta yi mun tambaya game da irin wannan hakan mm. so ba ba wata sabon bace to me za ku ce akan koken nasu to wai jawo musu asara kaman yaya sun ce a sanin mu dai a dokan najeriya ta hana a shigar da sarafafen tumatir kamar mm. tumatir da arge an sarrafa an sa cikin gwangwani ko misali ko a leda wanda in an shigar da ita za a da ita a kasuwa katse doka ta hana a shigar da wannan mm. amma wanda ba a rige an gama sarrafa ta ba kamar concentrate kenan a turanci mm. ana iya shigar da wannan don dai kamfanin nigeria ta sarrafa ta a ta hanyar haka nan a samu aiki ga al'umma to nan ana iya shiga da ita amma zancen zargi ce wani a custom sai musu asara wai shin abin nufi hukumar custom yanzu za ta yadda wai wani dan kori ya yi lodi trailer ko ya lodi container kenan sarrafafin eh, tumatir a shiga da ita a hmm. nigeria kin san da wannan ba ta yiwa amma in suna zargin misali yan basu kori wanda za su iya dauke wasu kayayyaki ko su bi hanyar daji ko su barawun hanya su sata hanya su shigar da ita mm. wannan dai ba zan iya in ce kwata-kwata ba yin fasikori ba a nigeria mm. Kama 'yan fasikori mm. na kan hukumar custom yana mu kuma muna bukatar goyon baya daga wajen jama'a hmm. har da su masu nomin tumatir in suna da labari misali ko mutum ya yi loji eh, sarrafafen tumatir a wata kasa hmm. suna da labari cewa a'a za a bi wani barawon hanya su shiga najeriya su mu information hmm. kuma shi dan smuggler din ma a ce ma dai a doka da ya rige ya sata hanya har ya rige ma ya shigo ya zuba a wani warehouse Hmm. har kuma kana fani da shi a zo a gaya mana hmm. don nawa ana bamu ana bamu information game da shinkafa mu je warehouse mu fasa wannan warehouse ba mu kwasonsu hmm. ana nuna a talabishin ana gani Mr. Atta da mu da ke Kano ya yi hira da su a lokacin da suka yi eh, suka ta kira tare manema labaran inda mun yi sati mm. uku a shirin nan na noma muna saka koken nasu wanda daga karshe muka ce ya kamata tunda mun ji ta bakin su ya kamata kuma mu ji ta mm. bakin ku tunda kaga zargi ne suke ta yi koke ne suka ya kamata mu ma mu ji daga wajen ku to sun ce mm-hmm. sun zauna da mataimakin shugaban kasa sun nemi a hana shigo da tumatir kwata-kwata akan su mm. za su iya nomawa to wai sai aka mm. tara masu ruwa da tsaki da ministoci da masu ba da shawara akan tattalin arziki inda suka ce mm. ba zai yiwu ba idan ba su da wani proof of dumping to magana da suke yi kenan akan proof of dumping to shine suke cewa wai ana shigo da tumatir daga Ghana da sauran kasashe ana saida ma kamfanoni a Lagos suna amfani da shi suna yin suna maida shi kamar tumatir leda da kai magana da farko kamar na leda na gwangwani kan haka ne yi su nasu in sun noma yake rubewa ko kuma su asara shi su saida shi a kuɗi kaɗan. Suna nufin concentrate kamar wanda ba riga an gama sarrafa ta ba wanda doka a yanzu dai a namu doka wanda muke aiki da ita wanda kuma gwamnati bata canja ba dai har da yanzu. Hmm. Ana iya shigar da wannan amma wanda an riga an sarrafa an sa cikin gwangwani ko a leda na sassuwa Shi ne doka ta hana a yau dai da nake magana da ke. Mm. Amma in suna neman gwamnati ta sa ba ne gaba daya kwata-kwata kin san dai wannan ba eh, custom ba ta da izini ta azaba. Ta yi wannan doka. Mm. Yau duk da kada aka yi shi ne. aikin constant ne ya tabbatar da kan nan ta aiki hmm. inda wannan ne suke nufi to kenan kusan in ce yanzu ayin kuskure in dai sun aza mana wannan hakkin wannan eh, asaban to mun gode kwarai Mr. Atta mun gode da lokacin da ka bamu da wannan bayani da kai mana madalla masu sauraro kun daji su hukumar custom nasu ba'asin akan koken da manoman tumatir din suka yi da fatan za a samu daidaito a tsakani yanzu a madadin judy lazarus gresham wanda ta hada mana sauti ni ta sada sodanki ke cewa a huta lafiya madalla an gaida safina sada yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce, Muna fatan kamfen ɗin da ake gudanarwa tsakanin Najeriya da ƙasar Jamus akan matasa masu kwarara nahiyar Turai ta ɓarauniyar hanya ya yi tasiri domin an daɗe ana ruwa ƙasa na tsotsewa Saƙo daga Alhaji Umaru Forever da Adamu Adamu Gashuwa. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce ta ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, muna jajanta wa manoman shinkafa a yankin Difa da ke jamhuriyar Nijar bisa ambaliyar ruwan sama ganin yadda ruwa ya yi musu barna. Muna addu'ar Allah ya kiyaye gaba, amin, saƙo daga Kadora Digaga. da Shehu Kashalla kafisan ana zikari daga jihar Bauchi. Sai wasiƙa ta gaba ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bani dama na jajin wa 'yan uwa da iyalan al'ummar da gobar iska gas ta riska da su a jihar Nasarawa jiya. Muna addu'ar Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya kuma baiwa waɗanda suka jikkata sauki. Saƙo daga Aminu Adamu, Malam Madori, Jihar Jigawa, Najeriya. Sai mai wasiƙa ta gaba ta ce, Hakika akwai buƙatar jama'ar jihar Zamfara su bai wa jami'an tsaron jihar goyon baya ta hanyar tona asirin miyagun mutane da suka hana jihar zaman lafiya da fatar Allah ya kawo ƙarshen wannan mummunan manufa tasu. Amin. Saƙo daga Hajiya Gamba Mamman Gusau, Zaria. kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. fata amurkawa suke bakin cikin zagayowar ranar harin ta'addancin 11 ga satumba wanda ya kashe akalla mutane dubu uku a jihohin new york virginia da pennsylvania a nan amurka shugaban amurka donald trump yana halartar bikin zagayowar ranar 11 ga satumba a sharksville a jihar pennsylvania kusa da inda jirgin saman kamfanin united mai lambar tafiya uku ya fadi bayan da fasinjojin cikin jirgin suka kwace jirgin daga 'yan ƙungiyar ta'addancin alka'ida da suka yi fashin tashin jirgin. Wani harin kunar bakin wake a yau talata a nan Nangahar da ke gabashin kasar Afghanistan ya kashe akalla mutane 25 kuma mutum 60 suka samu raunuka. A yau Talata an ba da umarnin kwashe mutanen da ya zama tilas a jihohi uku na Amurka. Jami'ai da masana masu hasashen yanayi sun yi kira ga jama'a da su zauna cikin shirin isowar iska mai matsanancin karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya daga mahaukaciyar guguwar da aka lakaba wa suna Florence. Cibiyar lura da guguwa ta ƙasa ta ce tana tsammanin guguwar mai da eh, hadari za ta isa jihohin North Carolina da South Carolina a yammacin Alhamis har zuwa Juma'a. jama'a. Inganta dangantaka tsakanin kasar Itriya da Habasha ya ɗauki wani mataki a yau talata lokacin da kasashen biyu waɗanda a da ba su ga maciji da juna suka buɗe kan iyakar da ke tsakanin su bayan shekaru ashirin. Masu a nan za mu dasa aya a shirinmu na rana sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin safina ta sada su dangi da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.